Allahu alaina Muhammad tsira da aminci ya tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da ƙarin aminci alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin mahalicin talikai wasalatu wasalamu ala sayidina muhammad tsira da aminci ya tabbata ga shugabanmu annabi muhammad khatimin nabiyyin cikamakin annabawa wa imamul mursalin jagora ko shugaba na manzanni mai littafi ya ce awwalu ma yajibu alal mukallif alal mukallaf abu na farko da yake wajaba akan baligi tashihu imanihi ya inganta imaninsa shine abu na farko akan baligi ya inganta imaninsa ya samu tauhidi nagartacce thumma ma'rifatu sa'annan ya san ma yuslihu bihi farda ainihi abinda zai gyara farillan sa da shi akwai fardu ain wato inda mutum zai tsaye da farillan ainihi bai kowace irin nafila ba zai shiga aljanna kuma yadda manzo Allah ya tabbatar ba wani aikin da zaka yi Allah ya soka kamar tsaye da farilla sallan asubahi azhar da asar magriba isha'i a tada iqama kana cikin masallaci to ba wani aikin da zaka yi Allah ya soka a duniya irin tsaye da farilla yin azumi kamar yadda Allah ya ce zakka kamar yadda Allah ya ce hajji kamar yadda Allah ya ce furudul a'yun ka ahkamis salati in baka san farilin ainihi ba kamar hukunce hukuncen sallah kamar hukunce hukunce da suka shafi sallah dan daga imani sai sallah wa taharati da tsarki wasu yami da azumi kaga wannan kaci alƙalamin malam ya zarce ya sa taharati in an ce sallah tahara na cikin shi abinda ake ce ma oral islam igiyan da suka kulle musulunci abu uku ne dama tasiu imanihi an samu tauhidi sai sallah sai azumi su kenan su ake ce ma oral islam zakka da aikin hajji na masu hali ne sai mai kudi saboda haka ko a cikin rukunan. to waɗannan uku kuma su ne ainihin rukunan waɗancan guda biyu takmila ce bayan wannan shimfiɗa da malam ya yi sai ya shiga cikin mu'amalat wajibu alaihi ya wajaba gare shi shi dai baligin har wa yau an yi hafiza ala hududillahi ya kiyaye iyakokin Allah inda Allah ya shata masa to ya kiyaye waɗannan wurare in karatun bai fita ba wa ya kifa inda amrihi ya tsaya inda aka umurce shi nan ne Allah ya ce kai eh to kenan. wa nahihi da inda ya hane shi wannan ne Allah ya ce a bari eh to kenan sai ka bar shi idan ka umurtu da umurnin Allah ka hanu da hanin Allah to kuma sai mataki na gaba wa yatuba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah shi wannan baligin subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi kabla an yaskhata alaihi tun gabanin bai hushi da shi ba wato nan fa ba ana nufin yayi sabo bane a'a Allah ya ce yi kaza yayi Allah ya ce ya bar kaza sai ya bari to ba yayi abinda Allah yake so ba to kuma sai ya bi shi da tuba yanzu wanda Allah ya matsawar rai ya samu jami'in sallan subahi cikin mu nan a wannan masallaci da sauran masallatai na musulmi idan liman ya ce assalamu alaikum za ka ji abin da ake bibiyan aikin da shi shi ne, astagfirullah astagfirullah sabon Allah aka yi to haka ayyukan ibada suke ku duba mata da Allah ya jero musu kullil wa kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wa la yabdina zinatahunna illa li bawlatihinna hakarki duk bayan ya gama duk sun bi dokokin sun gama sai ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun sai kuma a tuba ba lokacin da mutum zai dage yi nasara ya ga yana bin dokokin Allah ya rinka jin ya gamsu to sai wanda bai da rabo a lahira ya ishe mu ishara annabi Ibrahim ya san alakan shi da Allah ya san dillilan Allah ne shi amma ku duba da yake gina ɗakin Ka'aba da ya gama ya tabbatar da ya yi aikin da aka ɗora mushi cikin azaba da wahala ga rashin abinci ga rashin ruwa ga rana an ce ga foundation din ɗaki ya ɗaga shi da ya gama sai na ta taqabbal minna ya miƙa lamarin zuwa ga Allah ba isa shi yasa malam sai shimfiɗa ta biyu mutum ya kalli iyakokin da Allah ya shata umurni ne nan eh to ya bi hani ne nan eh ya bi to duk in ya gama kuma ya ci gaba da tuba wa shuruɗu taubati ya tsallaka mataki na biyu sharaɗin tuba annadmu alama fata yin nadama ga abin da ya gabata na laifi wani abin nan wani ya ta'alla ya uda wani ya ta'alla ya uda ila zambi fi ma baki alaihi min umrihi sannan ya niyan ba zai koma ga wannan zunubi ba ga abin da ya saura na rayuwarsa wa an yatruka al-ma'siyata ya bar saba ma Allah fi ha lokacin da yake jin dadin sabon ba sai lokacin da babu yadda zai yi ba in kana mutalabbisan biha in daidai lokacin ya kasance yana aikata wannan sabon domin zai yiwu mutum ya tuna da Allah bayan ya daina sabo zai yiwu mutum ya tuna da Allah yana cikin sabo zai yiwu mutum ya tuna da Allah ga sabon yana so ya amma babu yadda zai yi to fiyayyen tuba shine mutum ya tuna da Allah yana sabon yana jin daɗin sabon kuma sai ya bar shi wala yahilu lahu an yu'akhkhira taubata bai halatta gare shi ya jinkirta tuba wala yaqula wala yaqulu wala yaqula hatta yahdini Allah ba zai ce har sai Allah ya shiryar da ni ba mutum ya ta sabo ce sai Allah ya shirye ni fa innahu min alamati shiqa yana daga cikin alamar rashin arziki irin na lahira wal khudlani da tabewa qamsul basirati da rashin tunani Allah ya kare mu daga rashin tunani wannan shimfida ne na malam wanda ya rubuta wani ne bismillah malam karanta ba fassara abinda na karanta الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونحيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات والنية أن لا يقول إلا يقول ولا يقول حتى يأتيه الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان والخذلان ya ce khib ka ce hu can ka ce mukallaf wani ya ce mukallif akwai wasu kalmomi a larabci wasu wasullan sai ka ji a larabci haza hausa wa haza ablaga amma kuma duk ɗaya ne an gane ko bismillah mu zo kan duba wasali ba karanta shi